ومن سار على نهجه نجاه قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أمة الإسلام امتن الله ربكم عليكم بالرزق والتكريم فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جعل الرزق بيده وحده واستودعه خلقه وأسبغه عليهم وقسمه بينهم بحكمته قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا قدر الله الأرزاق وهدى العباد إليها وهدى من يأتي بها إليهم فوهب من شاء بفضله ومنع من شاء بعدله وعلمه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه وليس ضيق الرزق هوانا ولا سعته فضيلة عند الله عطاؤه ومنعه امتحان وابتلاء فلا إكرام إلا بطاعة ولا هوان إلا بمعصية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا طلب الرزق أقص مضاجع بعض القوم فأصبح الصغير ينشده والكبير يطلبه ويسعى وراءه وأحاديثهم عنه وحوله والرزق ليس باجتهاد وتعب فحسب إنما هو فضل من الله تولى قسمته فلن يأخذ أحد ما لم يقدر له ولن يحرم عبد ما كتب له قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يغني الله ضعيف الحواس والبدن ويفقر قوي الجسد والمدارك يختار لهم من الرزق ما يليق بهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله لا يمنع عبده إلا ليعطيه ولا يبتليه إلا ليعافيه ولا يغلق عليه بابا إلا ويفتح له أخرى نحن مطالبون بالعمل منهيون عن الكسل قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه متفق عليه ومن اتخذ الأسباب وعلق أطمعه بالبشر في تحقيق غايته ومناه خذل فالخلق لا ينفعون إلا بأمر الله ولن يضروا إلا بإذن الله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وفي الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أخرجه الترمذي وصححه ومن فوض أمره إلى الله كفاه ما أهمه وكشف عنه ما أغمه وما جفاه قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله خزائن الأرزاق كلها بيده ويمينه ملأى لا يغيظها نفقه سحاء الليل والنهار قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا ينقص ما في يمينه متفق عليه وكرمه وعطاؤه دائم لا انقطاع له ما عندكم ينفد وما عند الله باق ضمن الله رزق الصغير والكبير ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا لم يدع مخلوقا إلا رزقه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال ابن كثير عليه رحمة الله يبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه انتهى كلامه رحمه الله كتب الله رزق كل عبد وهو في بطن أمه وجعل الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله وسيأتي ما قدر له على ضعفه ولن ينال ما لم يقدر له مع قوته ولو هرب من الرزق لأدركه كما يدركه الموت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض قال ابن القيم عليه رحمة الله وتأمل ظهور اسم الرزاق في الخليقة وكيف وسعهم رزقه ترى ما تعجب منه العقول انتهى كلامه رحمه الله يا أخي في الله فلا تشغل همك بما ضمن لك من الرزق فرزقك لا يبدو لغيرك ورزق غيرك لن يصلك إن ذلك في كتاب وكل شيء عنده بمقدار قال الحسن البصري عليه رحمة الله لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي والدعاء باء باب الرزق المفتوح قال تعالى واسألوا الله من فضله وفي الحديث قال تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستبسوني أسكم متفق عليه فالتجأ الأنبياء والمرسلون إلى الله لينالوا فضله ورزقه قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وارزقنا وأنت خير الرازقين وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أخرجه ابن ماجه ومن أصلح آخرته صلح الدنيا ولا ينال, ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه والاستغفار سبب لكثرة الأموال والأولاد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وفي المواظبة على الصلاة رزق للعبد بغير حساب قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والصدقة تنمي المال وتضاعفه يقول ربنا من ذا الذي يقرض الله قرض من, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وصلة الأرحام تزيد في العمر والرزق قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه متفق عليه والصدق في المعاملة بركة في المال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما متفق عليه وتفريج هموم المسلمين وكرباتهم والداعي وراء حاجاتهم يحقق المأمول يحقق المأمول والمقصود من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته متفق عليه والقرب من الضعفاء والمساكين يفتح أبواب الرزق قال صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أخرجه الترمذي وطالب الرزق وطالب الرزق معان من الله ما أعان غيره وطالب الرزق معان من الله ما أعان غيره قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه الإمام مسلم وبشكر النعمة المسداة يزيد الخير وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن لم يشكر النعمة سلبه ربه إياها ذلك بأن الله لم يقم مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكل نفس سببه الذنوب وما, وما تجلب رزق الله بمثل ترك معاصي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون والشح والبخل يمنعان العطاء من الله قال صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك متفق عليه وقال لأسماء لا تؤتي فيوكى عليك أخرجه البخاري والغني غنى النفس وإن لم يملك مالا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى من النفس أخرجه البخاري ومسلم وسعة الرزق ليست في كثرته إنما هو بالبركة فيه وفي صحبة من دونك تظهر النعمة قال أحد السلف صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت واستراح نفسي ولا تحسد ذا نعمة ولا تحسد ذا نعمة على فضل من الله فربك يخلق ما يشاء ويختار قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وخير العيش ما لا يلهي ولا ينهي وخير العيش ما لا يلهي ولا ينسي وأسعد الناس وأربعهم من جعل المال وسائل إلى الله من جعل المال وسائل إلى الله والدار الآخرة قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأنصاره ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أخوانا مسلمي ألا كشن سركي يا أيوة الأمة نئمة ينا بورا تاوى إن أدم يد يجرم ماسو يأذر تاسو يكنب ماسو ya hore musu al'amura na rayuwa ya ba su arziki inda yake faɗar wannan a cikin faɗin sama ɗaukakin sarki haƙiƙa mun girma 'ya'yan annabi adam har zuwa ƙarshen inda yake cewa mun fifita su a kan sashin waɗanda muka halitta fifitawa mai yawa Allah maɗaukacin sarki ya sanya arziki na bayi ya zamto a hannunsa kaɗai sai ya ba wa bayi ajiyar wannan arzikin yake ta kwararo musu ni'imominsa ya rarraba musu ya kasafta musu ya lasafta arzikin kowa da kowa ubangiji madaukakin sarki ya ba da kyauta da baiwa ya ba wasu ya hana wasu ya girmama wasu ya fifita wasu Allah madaukakin sarki shine ya halicci dukkanin arziki komai girmansa komai kankantarsa wanda bawa zai samu a wannan duniya ubangiji madaukakin sarki shine yake shiryar da bayi zuwa su samu arzikinsu yake koro musu arzikinsu suna zaune ma ya zo ya same su sai ya ba wanda ya ga dama saboda falalatasa ya hana wanda ya ga dama saboda adalcinsa da iliminsa ubangiji maɗaukakin sarki shine ya fifita tashin ku akan tashi a cikin arziki kuncin arziki ba wulakantawa ne ga bawa idan Allah ta'ala ya hana bawa arziki to wannan baya nufin cewa Allah baya son sa idan Allah ta'ala ya yalwata wa bawa arzikinsa wannan baya nufin cewa Allah ya fi sunsa duka wa'annan da bayarwa da hanawa jarrabawa ce ga bayi a ga wane ne zai yi amfani da wannan dama ya yi da'a ya biyayya ga ubangiji madaukakin sarki dukkanin karamci a wurin Allah ana samun sa ne ta hanyar yi mai da'a dukkanin kaskanci a gaban Allah ana samun sa ne ta hanyar rashin yi masa da'a neman arziki ya hana wasu zaune suka kasance babu abin da suke tunani sai arziki ina suka fito arziki ina za su je arziki menene damuwarsu arziki babu babba babu yaro ba dattijo babu wace babu namiji kowa burinsa ya samu arziki zantuttukan su arziki arzikin nan da ake magana ɗabagen zafin nema da ƙoƙari ba shi kaɗai ne yake janyo arziki ba arziki falala ce daga ubangiji maɗaukacin sarki da kansa ya ɗau gabarar rarraba wa bayinsa ya kasafta ya ba wa kowa kasansa don haka babu wani cikin bayi da ya isa saboda ƙoƙarinsa ya ɗauki arzikin da ba nasa ba ne kamar yadda babu bawan da za a haramta mai arzikin da Allah ya rubuta nasa ne ubangiji maɗaukacin sarki ya ce shin su ne suke kasafta rahmar ubangijinka shin su ne suka kasafta arziki a tsakanin bayi ba su ba ne mu ne muka kasafta arziki a tsakaninsu muka shirya musu rayuwarsu a cikin wannan duniya ubangiji madaukakin sarki shi ya sa za ka ga mai raunin halitta mai raunin ƙarfi sai ya wadata shi ya ba shi dukiya kuma ya talautar da mafi ƙarfin masu ƙarfi wannan zaɓi ne daga ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana ba wa bayi arzikin da ya dace da ɗabi'unsu yana ba su arzikin da ya dace da su ubangiji madaukakin sarki da abin a ce zai maka ka arziki da kowa da kowa to da sai an samu da yawa daga cikin bayi sun yi girman kai sun yi jabberanci a ban ƙasa Allah madaukakin sarki yana sassaukar da arziki ga bayansa daidai gwargwadon yadda ya ga dama domin babu shakka shine mafi sanin ɗabi'un bayinsa kuma shine mafi gani abinda bayinsa suke aikatawa duk abin da Allah ta'ala ya hana ka to ya hana ka ne domin ya baka wani abu duk jarrabawar da ubangiji madaukakin sarki yayi maka yayi maka ne dan ya yaye maka wata wani bala'i duk ƙofofin da Allah madaukakin sarki ya kulle maka su in ya ga dama sai ya buɗe maka kuma wasu kofofin abin da ake buƙatar mu shine mu dage mu aiki mu tashi kada mu kasala ba a son zaman banza kada zukata su mutu an hana mu yin kasala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallahi ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa ya shiga jeji yayi itace ya sako itacensa a bayansa a gadon bayansa ya zo ya sai da shi ya samu abin da zai kashe gararin gabansa ya fi masa alkhairi akan ya je wurin wanda Allah ta'ala ya girmama shi ya ba shi abin duniya ya zubar da ruwan fuskarsa ya tambaye shi ya ba shi ko kuma ya hana shi bukhari da muslim suka rawaito wannan duk wanda a cikin bayi ya sanya rai cewa ɗaya daga cikin halitta shine zai ba shi wadata in dai ya haɗu da wani inda ya wani ya sa mai hannu a cikin harkarsa to shi kenan ya zama mawadaci to babu shakka wannan ya tozartar da karsa, kuma Allah ta'ala ba zai cika masa burinsa ba bayi su a kan kansu ba sa amfanar da ƴan uwansu ballantana kuma su cutar da su sai idan ubangiji madaukakin sarki ya tsara haka ubangiji madaukakin sarki ya ce ku nemi arzikin ku kacukan a wurin ubangiji madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga Allah ubangiji madaukakin sarki yana cewa ka sani dukkanin al'umma da a ce za ta taru akan su amfanar da kai wani abu komai kankantar sa ba su da dama ba su da iko ba za su iya amfanar da kai ba sai fa abin da Allah ya rubuta dama amfanin ka ne kuma da za su tattaru baki ɗayansu akan su cutar da kai da wani abu ɗan ƙanƙani to ba su da iko ba su da dama sai fa idan Allah ya rubuta dama za ka cutu da wannan abu al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin ya inganta shi duk wanda a cikin bayi ya miƙa lamarinsa ga ubangiji madaukakin sarki to Allah zai isa masa Allah zai cika masa burinsa Allah zai kawar mai da damuwarsa ubangiji madaukakin sarki ya ce duk wata ni'ima da kake gani tattare da bayi to daga ubangiji subhanahu wa ta'ala taskar arziki dukkaninta a hannun ubangiji take daman Allah madaukakin sarki mai matuƙar baiwa ce da kyauta yawan ciyarwa ba ta rage wannan arzikin da ke hannun ubangiji madaukakin sarki daman Allah madaukakin sarki tana kwararar da baiwa da kyauta babu dare ba rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shin baka ga tunda Allah ta'ala ya halicci sammai da kasai yake ciyarwa ba amma babu wani abu da ya ragu daga cikin taskar Allah madaukakin sarki imamu bukhari da muslim suka rawaito wannan baiwar Allah da falalarsa da arzikinsa bai taɓa yankewa ba bai taɓa karewa ba kuma ba zai kare ba ubangiji madaukakin sarki ya ce duk abin da yake hannunku na abin duniya to zai kare amma abin da yake hannun Allah ba zai taɓa karewa ubangiji madaukakin sarki ya lamince wa bayi dukkaninsu da babba da ƙarami da wanda ya zo duniya da wanda bai zo ba da wanda yake kan hanya ya lamunce musu shine zai azurta su ubangiji madaukakin sarki ya ce kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci mu ne za mu azurta ku ku da ƴaƴayen naku ubangiji madaukakin sarki bai bar lamarin arzikin wani bawa ba a hannunsa na ya sha wahala dukkanin arziki a hannunsa yake kuma yana sane da kowa kuma zai bashi rabonsa a duk inda ya samu kansa da yawa akwai dabbobi a ban kasa ba za su iya in ta hanyar ƙarfinsu ba ne su samu wa kansu arziki amma Allah ta'ala shi ne ya ɗauki gabarai ya azurta su da kuma ku mutane al'imamu ibn kathir ya fassara wannan ayar yace ce abinda Allah yake nufi da wannan ayar Allah yana turo da arziki ga kowane makhluqi yana turo masa da arzikin da ya cancance shi Allah ta'ala ya riga ya tsara wa kowa arzikinsa tun yana cikin mahaifiyarsa ya sanya arzikinka duk inda ka tafi binka yake yana neman ka koda ka buya kamar yadda mutuwarka take binka take neman ka kuma duk inda ka shiga za ta zo ta same ka haka na ma arzikinka don haka duk abin da aka ƙaddarta maka zai zo ya same ka komai rauninka komai kashinka kuma sannan duk iyawarka duk ƙwarewarka duk abin da ba naka bane to ba za ka taɓa samun sa ya ku mutane ubangiji madaukakin sarki ya ya ku mutane ku tuna ni'imar da Allah ta'ala ya muku shin akwai wani mahalicci ba Allah ba madaukakin sarki wanda yake da ikon ya azurta ku daga sama ko kuma a ƙasa al-imamu ibn qayyim yace za ka yi mamaki idan ka ɗauki sunan Allah ar-razzaq za ka ga yadda ya yi tasiri ya fito a fili dangane da bayan Allah madaukakin sarki kowa yana tafiya ne yana rayuwa ƙarƙashin azurtawar Allah sai kai mamakin ma wata dabbar yadda take samun arzikinta amma wannan ba abun mamaki bane domin sunan Allah ne kuma sannan shi ya dau gabarar raba arziki dan ka ya kai dan uwana kada ka shagaltar da kanka ka ce dole ko ana ha maza ko ana ha mata sai ka samu arziki abinda Allah ta'ala ya tsara maka shine naka rabanka ba zai je hannun wani ba raban wani kuma ba zai zo hannunka ba Allah ya riga ya tsara komai al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa da rahma yake wallahi tun da na gane cewa babu wanda ya isa ya ci min arziki na sai na samu nutsuwa a zuciyata cin addu'a wannan kofa ce muhimmiya da take bude wa bayi kofar arziki Allah madaukakin sarki ya ce ku roki Allah daga falalarsa a hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga Allah Allah ya ce ya ku bayina dukkanin ku mai wata ne sai wanda na ciyar ku nemi na ciyar da ku zan ciyar da ku ya ku bayina dukkaninku matalauta ne dukkaninku matsaraita ne sai wanda na tufatar ku nemi na tufatar da ku zan tufatar da ku wannan shi ne sirrin da ya yasa annabi Thank you. Maryam Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya Ubangiji ka azurta mu kai ne mafi alkhairin masu azurtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce ya Ubangiji ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani ka bani arziki da dada ka bani kuma ka azurta ni aiki karbabbe. duk wanda ya gyara lahirarsa ya gyara alaƙarsa da Ubangiji madaukakin sarki to Allah shi kuma zai lamunce masa ya gyara masa duniyarsa domin dukkanin abin duniya baiwa ce ta Allah mulki ne na Allah mallaka ce ta Allah madaukakin sarki ba a samun kuma abin da ke hannun Allah ta hanyar saba masa Allah madaukakin sarki ya ce da abin a ce sun tsaya dodar akan tafarki na kwarai to da mun shayar da su ruwa mai yawa yawaita tuba ga Allah madaukakin sarki wannan sababi ne da ke sanya mutum ya samu yawan dukiya ya samu yawan ƴaƴa ya samu yawan arziki annabi nuhu ya ce wa mutanensa sai na gaya musu na ce ku nemi gafarar ku. lallai shi mai yawan karɓar gafara ne zai kwararo muku da ruwa daga sama dukkan kwararowa zai daɗa muku dukiya da ƴaƴaye kuma sannan zai sanya muku aljannatai da gonaki ku samu amfanin gona zai yalwata muku cikin al'amuran. na cewa wurin yin sallar farilla wannan sababi ne mai ƙarfi da yake azurta bawa Allah madaukakin sarki ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka dage ka yi haƙuri kai ma ka kula da sallah mu ba ma ba ma ka ba mu arziki mu ne muka ɗau gabarar mu azurta ka kyakkyawan ƙarshe yana da masu tsoron Allah yin gaskiya a cikin neman dukiya yin sadaka wannan yana ka dukiya Allah madaukakin sarki ya ce wane ne zai ranta wa Allah madaukakin sarki rance mai kyawu shi kuma Allah ta'ala ranar gobe kiyama ko tun a duniya ya ninninka masa ninkin ba ninkin tun abin da ya bayar sadar da zumunci wannan yana daɗa arziki yana daɗa kuma rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake so Allah ya yalwata mai cikin arzikinsa kuma ya ba shi jinkiri a cikin rayuwarsa to ya sadar da zumuncinsa yin gaskiya cikin mu'amala musamman ta kasuwanci wannan ginshiki ne mai girma da yake sanya albarka a cikin dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mai tsaye da mai sayarwa suka yi gaskiya suka bayyana aibin da ke cikin wannan abin da za su sayar sai Allah ya sanya musu albarka a cikin cinikinsu ya yi wa musulmai bakin ciki da ƙoƙarin biya musu buƙatunsu wannan yana sanya mutum ya cimma burinsa ya yi kuma Allah ya yalwata masa arzikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya kasance mai ƙoƙarin biya wa ɗan uwansa bukatunsa ne to Allah shi ma zai yi ƙoƙarin ya biya masa bukatarsa kusantan masu rauni da matalauta wannan yana buɗe ƙofar arziki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani raunanan cikinku su ne sanadiyar samun arzikinku duk wanda ya fita yana neman halaliya to Allah ta'ala zai taimake shi matukar ya bi hanyar da ta dace kuma ya taimaki cikin uwansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai taimaki bawa matukar shi ma yana taimakon ƴan uwansa idan Allah ta'ala ya yalwata maka ka gode ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka wannan sanadiyar ya tabbatar maka da baiwan ne kuma ya dada maka ubangiji madaukakin sarki yace lallai in dai za ku gode ni'imar da nayi muku to zan ƙara muku idan kuma kuka ki godewa to babu shakka azaba ta tana da radadi dukkanin wata tawaya da asara da ta sauka a cikin dukiyar bawa to idan ya koma ya binciki kansa zai ga sanadiyyar sabon Allah ne babu wani wata hanya da take janyo arziki sama da ka guji sabawa Allah madaukakin sarki ubangiji madaukakin sarki ya ce da abin a ce mutanen alkarya sun yi imani sun ji tsoron Allah ta'ala to da mun bubbuɗe musu albarkoki daga sama da ƙasa sai dai kuma ba su yi haka ba sai su karyata sai Allah ta'ala yake muka kama su da abinda da su kasance suna aikatawa abagen rowa da ƙanƙamo wannan yana hana Allah ta'ala ya buɗa wa bawa ya bashi kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ɗaya daga cikin matansa kada ki kankame hannunki kada ki yi lissafi yayin da zaki ba da sadaka ke ma sai Allah ya lissafa miki ladanki ma'ana ki dumbuzo ki bayar sai Allah shi ma ya baki lada ba tare da lissafi ba a ɗaya riwayi ya ce wa nana asma kada ki ɗaure bakin buhunki ka ki ɗaure bakin buhun da zaki ɗauki abinci ki bayar ke ma Allah ta'ala sai ya ɗaure miki hanyar da zai zai baki falalarsa cikakkiyar wadata ita ce wadatar zuci ko da ba ka da ko kwandala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikakken mawadaci shine wanda zuciyarsa ta wadata amma ita wadata ba shi ne ka tara dukiya ba ko kadar yalwa arziki ba ta cikin yawan arzikin babban abin nema a cikin arziki shine a samu albarka ko da ɗan ƙanƙani ka kasance tare da wanda ka fi su a cikin rayuwa wannan zai nuna maka irin ni'imar da Allah ta'ala ya maka ɗaya daga cikin magabata yake cewa da ina tafiya tare da mawadata sai na fahimci cewa kullum a cikin bacin rai abin hawa na bai kai nasu ba tufafi na bai kai nasu ba amma ina canja abokai ina tafiya tare da wanda na fi su sai na ga ashe a cikin ni'ima ne sai na samu nutsuwa kada kai wani hassada ka ji haushinsa ka buraci bai wanda Allah ya mai ya rasa ya yi asara domin ubangiji madaukakin sarki ne ya ba shi, Allah yana ba wanda ya so kuma ba tare da ya nemi shawara ba ubangiji madaukakin sarki ya ce ku daina gorace-gorace dangane da abin da Allah ya fifita tashin ku akan tashi wannan baiwa ce daga Allah maɗaukacin sarki idan dole har sai kun yi to ku nemi kuma Allah ta'ala ya ba Yan uwa mafi alkhairin rayuwa shine Allah ya sa maka rayuwar da ba za ka mantar da kai biyayya ga Allah ba Allah ya sanya maka rayuwar da ba za ka mantar da kai yin nagarta wa Allah subhanahu wa ta'ala mafi jin daɗi mafi rabautar mutane shine wanda ya yi amfani da dukiyarsa ya nemi Allah madaukakin sarki ya nemi kuma gidan lahira ubangiji madaukakin sarki ya ce ka duba mana ka ga baka ga yadda muka fifita sashin su akan sashi ba a nan duniya wani ya fi wani arziki amma fa lallai ma'aunin na hakika a gidan lahira yake lallai a lahira a nan ne fifitawa ta hakika take kuma a nan ne ake gwargwacewa a bambance tsakanin wanda ya fi da kuma wanda aka fi ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله الله